Matthew Sura hudu Sa'an nan, Ruhu mai tsarki ya kai Yesu cikin daji domin Shaiɗan ya gwada shi, Yesu ya yi azumi kwana arba'in dare da rana, daga baya kuwa yunwa ta kama shi, sai Shaiɗan ya zo ya ce masa, Idan kai dan Allah ne, ka umarci duwatsun nan su zama burodi. Yesu ya amsa ya ce, an rubuta a cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Ba da abinci kaɗai mutum za ya rayu ba, sai dai da kowace kalma da take fitowa daga wurin Allah. Sai shaidan ya kai shi Urshalima, birni mai tsarki, ya kai shi can bisa haikali, ya ce masa, Idan ka yi don Allah ne, ka yi tsalle ka fadi kasa, gama a rubuce yake cewa, Zai ba da umarni ga mala'ikunsa su tsare ka, za su tare ka da hannuwansu. domin kada ka buga kafafunka a dutse. Sai Yesu ya ce masa, A rubuce yake kuma cewa, Kada ka gwada Ubangiji Allahnka. Sai Shaɗan ya sake kai shi kan wani tudu mai tsawo sosai, ya nuna masa dukan mulkokin duniya da ɗaukakarsu, ya kuma ce masa, Dukan waɗannan zan baka, idan ka durguza a gabana ka yi mini sujada. Sai Yesu ya ce masa, tafi daga nan kai shaidan, gama a rubuce yake cewa, Ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada, kuma shi kaɗai za ka bauta masa. Sa'an nan shaidan ya bar shi, sai mala'iku suka zo suka yi masa hidima. Da Yesu ya ji an kama Yohana, sai ya tashi ya tafi Galili, ya kuma bar Nazaret, ya koma kafar nahum da zama, wanda take can bakin teku. a kan iyakar yankin Zebulun da Naftali domin a cika abin da annabi Ishaya ya faɗa cewa, Yankin zuriyar Zebulun da na Naftali a Galili, yankin nan na mutanen da ba Yahudawa ba, yankin da ya mige daga teku Mediterania har zuwa yankin ketaren kogin Yodan. masu zama cikin duhu sun ga babban haske, masu zama a kasar inuwar mutuwa kuwa haske ya bullo musu. Tun daga lokacin nan, Yesu ya fara wa'azi yana cewa, Ku tuba domin mulkin sama ya yi kusa. Yesu yana tafiya a gefen tekun Galili kenan, sai ya ga waɗansu ’yan uwa guda biyu, Siman da ake ce da shi Bitrus, da ɗan uwansa Andarawus suna jefa ragar kamun kifi a teku. domin su masu kamun kifi ne, sai Yesu ya ce musu, Ku bi ni, zan mai da ku masu jawo mutane zuwa wurina. Nan da nan suka bar kayansu na kamun kifi suka bi shi, da ya ci gaba da tafiya sai ya ga waɗansu ’yan uwa guda biyu kuma, Yakub ɗan Zabadi da ɗan uwansa Yohana suna cikin jirgin ruwa tare da babansu. Zabadi suna gyaran ragar kamun kifi, sai ya kira su, nan da nan suka bar jirgin duk da babansu suka bi shi. Yesu ya yi ta zazzaga dukan ƙasar Galili, yana koyarwa a majami'unsu, yana wa'azi labari mai daɗi na mulkin Allah, yana kuma warkar da kowane irin ciwo da rashin lafiya na mutane. ta haka kuwa aka san da shi a cikin ƙasar Suriya, gaba ɗaya aka yi ta kawo masa dukan marasa lafiya da masu fama da ciwo iri-iri, da masu shan wuya, da masu aljanu, da masu farfadiya, da shanyayyu, ya kuma warkar da su duka. Taron mutane da yawa suka bi shi daga Galili, da kuma daga yankin garuruwa goma da Urshalima da yankin Yahudiya har ma daga ketaren kogin Yodan